a sanarwar da ta bayar gwamnatin mulkin sojan mali ta zargi kasashe mambobin kungiyar ta jason sahel da nuna rashin adalci a bisa la'akari da yadda ta ce sun hana wa kasar ta mali shugabancin karba karɓar kungiyar a wani lokacin da kamun ludayi ya zo gare ta a cewar tsohon ministan tsaron kasar nijar kallamu tari wannan mataki raguwar dubara ce wannan cewar sun kai sun hita da cikin kungiya tamu ta kasashen sahel zai kawo mali asara asara ta duka taimako wanda ake badawa wanda ya shahi gaban ƙasa wanda ya shahi ayyuka waɗanda za su canza wurare inda muke da matsalar tsaro a rijiya a kawo taimako na wannan noma ko na hannun kiwo ko lahiya da sauransu waɗanda ake yi cikin wannan tafiya ta jason sahel kuma za su hitar da sojojinsu waɗanda ke cikin ƙungiyoyi na horo na soji waɗanda gare mu a cikin jason sahel wannan duka asara ce ta mali kenan g sahel wannan abu bai ce mata komi yaƙi da ta'addanci a yankin sahel na daga cikin ayyukan da ƙungiyar ke mai da hankali a kansu ta hanyar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar mambobin g sahel abin da ya sa ake ganin ficewar mali na iya mai da hannun agogo baya sai dai a cewar kalla mutari ko iyakan mu ta Nijar ko iyakan mu ta Burkina ba su da kowa kuma yakin wannan da ake ba arewa bane ake yin shi ba iyakar Burkina Faso bane inda su suke yaki da su da da su da yan rasha din ba iyaka da burkina faso bane ba iyaka da niger bane ba ba iyaka da mauritani ne ba tsakkar kasar su ne suke yakin sai bara ne mopti ne eh, banjagara ne duwanza ne kake ji wannan garuruwa tsakkan mali ne wannan yakin yake bai kawo gare mu ba mu kadai ne ke kara kanmu da kanmu iyakanmu da su babu soja ko ɗaya nasu. Sabon matsayin da hukumomin Mali suka ɗauka tun bayan tagwayen juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasar a wani lokacin da har yanzu ake cikin halin rashin tabbas game da shirin shirya zaben demokuraɗiyya shine abin da ake ɗauka a matsayin dalilan da ya sa ƙasashen jason Sahel suka hana wa Mali ɗare kujerar shugabancin ƙungiyar in ji mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum. Wannan digingire da suke yi dauke da ƙwaryar nono ga kansu su shugabannin ƙasar mali ba gammo ba za a yarda ba a ba su wata ƙungiya irin haka nan mai mahimmanci su ɗauki jagorancinta su kai yankin gaba su cusa shi cikin wata matsala wadda a gaza gaba gabaɗaya ta ina za a tunkara abu wannan shi sa shugabannin suka ƙi yarda su ba da jagorancin wannan kungiya mai mahimmanci saboda take-takensu. A shekarar 2014 ne kasashen niger da Chadi da Burkina Faso da Mauritania da Mali suka kafa kungiyar Jason Sahel da zammar karfafa hulɗa a tsakaninsu. taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki ta sa shugabannin waɗannan ƙasashe kafa rundunar haɗin gwiwar jason sahel a shekarar 2017 da nufin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci sai dai mutuwar shugaba idris debi na chadi da juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasashen mali da burkina faso sun yi sanadin girƙushewar harkokin wannan runduna lamarin da hatta sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damuwa akan faruwarsa kamar yadda ya sanar a yayin ziyarar da ya gudanar a baya-bayan nan a nan nijar sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar